is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wanda a wannan karan yake watso shirye-shirye kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. Tare da sallama masu saurari kama da warhaka, Grace Alheri da ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokaci. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Amurka ta soki sanarwar da Isra'ila ta bayar na shirin gina gidaje dubu uku ga 'yan kaka gida a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus bayan nasarar da hukumomin yankin Falasɗina suka samu na amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Obama kamar sauran gwamnatocin Amurka da suka wuce sun bayyana cewa irin waɗannan matakai suna mai da hannun agogo baya a yunkurin shawarwarin wanzar da zaman lafiya. Clinton ta yi magana ne a wani taro da wata cibiya mai tsara manufofi kan gabas tsakiya ta shirya inda har ministocin harkokin wajen Isra'ila da na tsaron ƙasar Victor Liebman da Ehud Barak suka halarta. jami'an isra'ila waɗanda suka zanta da kafofin yada labarai bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba sun ce gwamnatin prime minister benjamin netanyahu ce ta ba da umarnin aiwatar da wannan shiri. Dubun dubatan Misrawa ne jiya Juma'a suka yi zanga-zanga kan daftarin tsarin mulkin kasar da wani kwamitin masu ra'ayin addini zalla suka zattas. Masu zanga-zanga sun hallara dandalin taharar kwanaki takwas a jere kenan suna zanga-zanga kan shugaba mosi da kuma aikin wannan kwamiti kan tsarin mulki wadda za a yi kuriar raba gardama a kai baki ɗaya a faɗin ƙasar. Ha kuma an yi wata gagarumar zanga-zanga a birnin Alexandria da ke kan gabar teku. a wani ci gaba kuma kotunan jihohi su ma sun fada yajin aiki da ma'aikatan sashen shari'a suke yi domin bayyana rashin su kan dokar wacce ta baiwa shugaba Morsi dimbin iko ko da akan fannin shari'a. Alƙalan kotunan jihohi sun ba da sanarwar dakatar da aiki sai kawai idan akwai wata bukata ta gaggawa. Suna neman sai a janye dokar da ta baiwa shugaban kasar fifiko ko da akan kotuna. 'Yan gwagwarmaya a Siriya sun ce sojojin ƙasar sun ƙaddamar da wani gagarumin farmaki a Damascus kusa da babbar tashar saukar jiragen kasar a safiyar jiya Juma'a a daidai lokacin da jakadu daga kasashen duniya fiye da sittin suke kira da a ƙara matsin lamba daga kasa da kasa kan gwamnatin shugaban Siriyan Bashar al-Assad. Ƙungiyar rajin kare hakkin biladama ta Siriya ta ba da labarin an gwabza mummunar fada a tsakiyar daren Juma'a kusa da wata babbar hanyar zuwa tashar saukar jiragen saman da ke birnin. wasu rahotannin nan da can a yankin sun ce mutane biyu sun jikkata bayan da 'yan tawaye suka lalata wata motar soja kusa da tashar saukar jiragen babu rahotanni da aka samu nan da nan da suke nuna ko tashar jiragen tana nan bude kamfanin jiragen jigilar fasinja ta na egypt air da kuma emirates ranar alhamis suka ba da sanarwar dakatar da jigilar fasinja zuwa syria A jiya Juma'a shugaban Amurka Barack Obama ya yi balaguro shigen ta yakin neman zaɓe domin neman goyon bayan jama'a kan shirin, shirin kaucewa daga jefa ƙasar cikin matsalar tattalin arziki kan matakan rage kuɗaɗe da gwamnati take kashewa. Mr. Obama wadda ba a juma da sake zaɓensa ba ya ga ma'aikata a wani kamfanin haɗa kayan wasan yara da ke jihar Pennsylvania arewa maso gabashin Amurka cewa yana ji shi da shugabannin majalisun dokokin amurka za su cimma daidaito da zai hana azabtar dala miliyan dubu ɗari shida daga kuɗaɗe da gwamnati take kashewa da kuma ƙarin kuɗin haraji da zai fara aiki daga ranar ɗaya ga watan janairu idan ba su cimma matsaya ba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yawa sabar ake zaben ƙananan hukumomi ashirin da uku da suke jihar Kaduna duk da matsalolin tsaro da ake fuskanta a yankin. Da daga cikin manyan jaman hukumar zaben jihar Abdulkadir Aliyu ya gaya wakilin muryar Amurka Nasiru Yakubu birnin Yaro cewa hukumar ta kammala dukkan shirye-shirye domin tabbatar da ganin ta gudanar da zaɓe mai tsafta. Su kuma jam'in siyasa ya shirye-shiryensu yake ne ga shugaban jam'iyyar CPC a jihar Alhaji Ahmadu Coca-Cola. a shirye-shirye da muke yi shine shirin cin zaɓe wanda muna sa rai in Allah da za mu ci zaɓe kuma hanyoyin duk da ya kamata mu bi shine muna na muna bi na shar'ance da al'adance da hikimance wanda ba sai na bayyana ba amma kuma zan ɗauki wannan dama in gaya wa jama'a cewar muna nan muna ƙara fahimtar juna ɗan rikicin da aka samu na cikin gida na zaben fidda gwani muna bin shi muna dan shawarta juna ana tuntuɓa juna ana ɗinkewa da fatan kowa zai yi haƙuri a zo wanda allah ya sa aka tsayar da shi ya zama shine dan takara a taro a zaɓe shi a ci zaɓe wannan shine shirin da muke ciki amma a tsaye muke kuma mun himmatu za a fito zaɓe in allah yadda kuma muna kira ga masu ƙura'a da su fito su yi haƙuri su zaɓi wakilansu su tsara su da yake tare da su. A cikin shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta jiya ta yi ko akwai wanda kuke ganin kuna da ƙorafi a kansa? Eto eh a yanzu dai a bayyane ba mu ga abin da za mu yi ƙorafi a kai ba. Alhaji Ibrahim shi shine shugaban jam'iyyar PDP a shiya na biyu ya shaida mani irin nasu shirin. To gaskiya mun shirya kamar da kamata tun da zaɓe wajen jam'iyyar PDP ba sabon ba ne. saboda kamar shirya ga muna ka muna ta kasance mutanen mu da za su je wurin karban kayan aiki tun daga na jiha zuwa na ƙananan hukumomi zuwa mazabu haka muna neman goyon baya da gane neman haɗin kai kuma kar su yadda da magana tashi hankali ko su ba da goyon baya duk wani wanda zai tashi hankali su tabbatar sun yi rahoton shi wajen jami'an tsaro. ko kun gamsu da shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta jiha ta gabatar dangane da wannan zaɓe? kwarai kuwa mun gamsu Nasir Yakubu birnin Yaro da shugabannin jam'iyyu biyu wato PDP da CPC waɗanda za su shiga wannan zaɓe. A jamhuriyar Benin kuma ƴan fashi sun tone kaburbura fiye da ɗari a wata makabarta da ke kusa da Portonova babban birnin ƙasar a wasu lokuta ma suna yanke wasu sassan gawarwakin. hukumomin ƙasar sun fara binciken sace-sacen ne a wani ƙauye da ake kira dongbo bayan da wani birkila da yake aiki a makabartan ya tuntuɓi 'yan sanda a hira da ya da muryar amurka jiya juma'a wani wakilin tashar talabijin a benin charles ogu ya ce barayin sun yanke kawunan wasu gawarwakin ya ce wannan shine karo na farko cikin shekaru biyar da aka aikata irin wannan satar wakilin ya ce 'yan sanda ba su tantance dalilin satar ba kuma sun isa ce ko sace-sacen gawarwakin yana da nasaba da tsafe-tsafe da ya tsananta a yankin ba wannan lamari yana da wato karfi sosai a ƙasar ta benin labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ko gumi ne. jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku Ibrahim Alfahame da birnin Washington DC ga mama Salisu Rabiu daga can kanan dabo tafi da bayani na irin rahotannin da wannan shiri na yau ya kunsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar shan inna yayin da rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa mu ta musamman wadda muka gudanar a gidan rediyo Freedom a game da cutar shan inna. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Tare da ɗan mutan ɗan batta. a jihar naija kusan yara miliyan uku aka ɗigawa rigakafin cutar shan inna inda kuma gwamnatin jihar ta gudanar da rigakafi a garuruwan da ke makwabtaka da jihar a wani kokari na ganin makwabtan jihohin ba su shigo musu da cutar cikin jihar ta naija ba. kimanin yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne aka yi ma allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. An dai ɗauki kwanaki hudu ana aikin ɗiga ruwan allurar rigakafin cutar ta shan inna a ci gaba da ƙoƙarin ganin an fatattaki cutar a tsakanin al'umma musamman a jihohi sha ɗaya da aka samu ɓarkewar cutar a yankin arewacin Najeriya. Dr. Yabagi Aliyu shine daraktan kula da rigakafin shafin a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce sun samu nasara sosai a aikin sannan ya yi kira ga jama'a da a ba su haɗin kai. Eh, to ai kira na da iyaye shine aikin ya riga ya zo gaban goshi kada mu yi bacci daga mun sa kafa idan muka bacci bullon zai zai fi haka saboda haka muna kirawa iyaye masu aikin suka zo gidaje muna so iyaye su fitar da yara kada boye su kuma kada su kiya su karba eh, kada su ce su yi fushi da gwamnati gwamnati ai ba fushi da shi kuma gwamnati zai kawo abin da zai cutar da mutanensa ba saboda haka tunda kuma eh, yakin nan ba yakin najeriya da ba ga yakin najeriya kadai ba yakin duniya duk duniya ne suka ajiye majalisar dukkin duniya ne suka ajiye cewa za ka da wannan ciwon inna wannan muke kira polio saboda haka yi su ba da goyon baya a yamin yara su su karba wannan alluran rigakafi aikin rigakafin a wannan karon dai har ya tsallaka jihohi da ke makwabtaka da jihar Niger in ji kwamishinan labaran jihar dalade Abdulhamid da ya jagoranci kaddamar da fara aikin yanzu ba ma tsaya nan ba tunda mun lura cewa wannan ciwon ta suna shigo mana daga kan iyaka so abin da muke a jihar Niger kan iyaka iyaka muna tsallaka mu a wani jiha domin ya kasance an gudu tare an tsira tare na fahimce ka lura rigakafin yana wuce jihar Niger yana shiga wasu jihohi na makwabta ke yana shiga wani jihohi na makwabta da muke makwabtaka da su dalili ko shine mu tabbatar mun kare kan iyakan jihar Niger da kuma bangaren wancan jiha da ya shigo muna domin abin duka ɗaya ne yau idan dan kebbi na ciwo dan jihar naija na ciwo duk dan najeriya ne kuma yan arewa ne jihar naija dai an samu mutane biyu ɗauke da cutar a cikin wannan shekara bayan da aka share shekaru biyu cer ba a samu labarin bullar cutar ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari A can kuma jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar an gudanar da shagulgulan makon yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. shagulgulan makon yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kenan a maradi bisa shagorancin ministan kiwon lafiya na ƙasa malam sumana sanda inda ya ci gaba da jawabi. vous le savez sans doute le paludisme constitue un fléau dévastateur pour l'afrique il tue chaque année plus d'un million de personnes la grande majorité de ses victimes est composée d'enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. ganin ta da saburo ke haddasawa shi yasa shugabannin kasashen nahiyar afirka gudanar da babban taro a abuja tarayyar najeriya domin kokowa da wannan cuta mai kashe kanana yare da mata masu jina biyu a nan nijar likitoci sun kwankwance kashi 80 cikin 100 suka yawan kamuwa da cutar zaɓen cizon sauro lokacin damina da ya dace kowa da kowa ya sa hannun shi a yaƙi wannan annoba sai na ji ta bakin madan hadiza tambar barjako shugaban yaƙi da cutar zaɓen cizon sauro ta ƙasa a wacce ake ciki cikin damina ko kun ga da aka yi kenan wannan na ruwa shi ya kawo sabro da ya sa mutum miliyan biyu suka kamu da masarar ciwon zuwa sabro cikin miliyan biyu kuma wajen dubu uku suka samu cika kuma cikin su dai yara waɗanda ba su kai shekara biyar ba su dai da suka yi kamuwa duka wani faɗa ka tashi gwamnati za ta yi domin a murƙushe cutar zazzabin cizon cikin ƙasa eh, ana wayan mutane kai ana rarraba musu gidan sabro kuma ana kawo magani gidan likita ana waye ma mata kai su ɗora zuwa suna kawo yara kuma mata masu juna biyu su kuma su zo su ɗauki magani wanda zai riga rigakafi wannan masarar cizon sauro bayan jobe da gargaɗi ga al'umma sannan aka shiga ranar da basange ga mata masu jinna biyu da masu ban nono ga waɗansu matan suka ci wannan gajiya. sai gidan sanyi kullawa ga saboda masassarar cizon sauro. ajiya ke ma kin samu. eh ni ma na sami gidan sanyi za ni kullawa sabili da kare lahiyar shikina da ta ɗan cikin da ke cikin cikina. tsabta da shiga gidan sanyi mataki babba na kare kai zazzabin cizon sauro sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. wannan rahoto na sha'ibu mani muka kawo ƙarshen taskar rahotanninmu don haka za mu kai ga mu ta musamman wadda a yau za ku ji irin amsa tambayoyin da shugaban kungiyar masu fama da larurar cutar shan inna ta jihar kano alhaji aminu ahmad tudun wada ya ansa wa manema labarai a yayin waccan tattaunawa da muka yi a gidan radio freedom zan fara da tambayar malam aminu ah, wanda yake shine shugaban wannan kungiya da za ka iya bayyana wa al'umma yanda wannan cuta ta polio ta shafi rayuwanka jama'a salamu alaikum da zan iya cewa duk mutumin da kaga yana da larurar folio a wannan zamani yana rasa rayuwarsa kashi tamanin da biyar a cikin 100 da kwaya goma sha biyar yake aiki a nan gurin a kwatanci ga musa yana ɗaukan hoton nan yana ɗaya daga cikin ni ne golan a unguwanmu in ana bol ni ne zan yi gola in ta wuce kaga da ina da kafa ni ne zan zama player na ɗaya kenan na biyu abokanai na wanda muka taso tare da su wanda muka yi wasan ƙasa a harkar soja yanzu muna da kanal muna zaune aka yi shawara ya wane ina za ku soja za mu sun fi su bakwai yanzu daga kanal sai mejo sai birgi 'yan sanda daga assistant commissioner of police sai commissioner of police ba a magana dpo ko a bol kuma akwai wanda mun yi bal din tare da su yanzu kusan suna bugawa najeriya to haka muke a maza da mata sau da haka shi ya mu da muke da larura a jikinmu ba mu da ko kwaban da za mu bayar a siyo magani ko a yi wani abu a'a abin da za mu je kofar gidanka mu faɗa ita kaɗai ta ishe ka ko daga ina kake a duniya tunda da aka fara yi an ɗebo consultants na duniya an kasu kano an ɗebo 'yan jaridar duniya an kasu kano an ɗebo likitocin duniya an kasu kano an rasa yadda za a yi a karɓa sai muka ce ku zo mu masu larurar shan inan nan ku zo mu haɗa ƙungiya wacce za mu dinga bin masu rigakafi a cikin ƙungiyar da muka yi duk tim ɗaya sai mu saka mutum ɗaya a ciki ko mace ko namiji idan aka je kofar gidanka aka ce fito da ɗanka a yi masa allurar rigakafin ka ce ba za ka ci to kana son ɗanka ya zama kamar mu ba zai yi soja ba ba zai ɗan sanda ba ba zai wasan ƙwallon ƙafa ba duk abin da ake ya rasa rayuwarsa kashi tamanin da biyar a cikin ɗari ta sa ana samun yaro biyar a Kano yanzu an da ana samun yaro ɗaya kaga watakila maganar da muke faɗa a baki ita ta sa waɗansu mutanen sai an je ƙofar gidansu suka ba da 'ya'yansu akwai wanda muke zuwa wallahi sun kore 'ya'yansu makaranta in aka samu ɗaya daga ciki wanda ba zai iya karatun ba in ya je makaranta a kofar gida aka ce yana yi da an zo za a masa rigakafin ka ce baka yadda ba sai mu ce to zo don Allah a matsayinka na magidanci yau da za a ce duk mutumin da ya shekara arba'in ya san daɗin kafa ya san daɗin yawo ya san daɗin zuwa ko ina sai aka ce ga mutum ɗari amma a cikinsu mutum biyu za su kamu kuma wallahi maganin na naira dubu ɗari ɗari ne don Allah ya kuke gani kaga duk wanda ya san cewa ba a cewa na bane a mutum ɗari biyu za su kamu kuma dubu ɗari ne kuɗin magani wallahi wani ko zai siyar sai ya siyar saboda kar ta kasance a kansa ko ba gaskiya ba to kaga wannan ita ta sa muka yi abubuwa da yawa mutane suka samu lafiya a cikin jihar Kano to shi yasa kullum mu kungiyar mu tana by da muka warkar da ita a Kano Allah ya ba mu sa'a aka ɗauke mu aka kai mu Kaduna State Zaria wallahi kowa ya ki yadda a cikin mana mu mu ɗaya biyu uku hudu biyar akwai uku suna gida wallahi muka tafi zari aka kai kowa kowa aka kai shi wadwad sai aka ce a haɗa mu da manyan limaman garin ni da babban limamin zaria aka haɗa ni wanda yake sallar juma'a a nan kofar sarkin zariya. na ce yalla bai akar maka lawo ka gane ya ce na ce rashin kafa ya sa yau duk ilimin da nake da shi ba a da damar a ɗora na akan mumbarin nan wa jama'a masallacin nan hudu ba su yadda sha za su yi gurgu ne ce yes ce kuma gurguntar akwai ilimi a ciki amma ba za a yarda ba sai ya ce gaskiya ne ta ce to yanzu kana son a cikin 'ya'yanka da kake a cikin gidan wani ya samu gurgunta sai ya ce min ai ɗaya ya samu ni ce to yanzu ya za a yi wallahi malamin yana fitowa daga cikin hudu yana muna fitowa daga ciki yana hawa kan mambari ya ce to ina umartar mutane da su ba da 'ya'yansa allurar rigakafi idan ba yin ta aka yi ba ba a da magani a wannan ranar kafin mu baro duk limaman garin wannan kuma mata suka dinga bi cikin gida matan limaman suka dinga bi su su bi matan limaman mu kuma mu bin mata a haka aka yi a wannan lokacin a zari aka samu sa'a bukata ta biya saboda haka shi yasa duk wanda yake da tambaya ya yi ta mu zama bashi ansa sunana bilkis ado zango daga radio kano um, daga dukkan alamu malam aminu kana shugabancin kungiya mai mahimmanci a cikin al'umma amma kuna fuskantar matsaloli daban-daban a rayuwa musamman a rayuwar yau da kullum wasu irin matsaloli kenan musamman abin da nake nufi shine baka da kafa kana so ka je banki ya kake yi baka da kafa kana so ka shiga shago step sun fi ɗari ya kake hawa ko kuma haƙura kake yi irin wayannan abubuwan nake so ka faɗa al'umma domin su faɗakar da shoran mutanen da suke kusa da su ganin cewa in ba su yi wannan eh, rigakafin ba za a dinga ci gaba da samun irin matsaloli wasu abubuwan na ci gaban rayuwa ba zai kai ga gacin mu da al'umman da ake so ba abin da zan sake magana a nan gurin duk wanda ya samu nakasa zan sake dawo ba na cewa ya rasa kashi tamanin da biyar na cikin rayuwarsa mu waɗanda muke da nakasan makanta gurguntaka kurumta da kuturta a cikin al'umma babu wani abu da suka yi dan su sauwaƙa mana ba ma ciki to ta sa yanzu a duniya mu masu nakasar mun ta cewa ya kamata gida in za a yi a yi stepping inda za mu hau lifta bature ya yi ta ba don kowa ba saboda mai nakasa to sai ya dawo kuma saboda shi kansa na je turai na ga wani abu kwaya ɗaya inda ake parking din mota guda goma akwai gurin parking din nakasassu biyu inda ake parking din mota ɗari akwai gurin nakasassu guda goma kun san danwa suka yi ba dan nakasassu suka yi ba dan kansa suka yi Allah yana ba su tsawon rai shekara tamanin casa'in aikin da kake a shekara arba'in na karfi ka zo ka hau step ka yi kai sauransu idan ka kai shekara tamanin ba za ka iya yi ba sai na hangi mutane duk inda ake wurin parking space na na disable sai in ga tsoho ne wanda ya tsofa tukub ya ja mota shekara tamanin ya zo ya yi parking a nan gurin sai in gan shi ya fito tsoho wallahi sai da na zagaya a new york da california me na kasa polio da mai yankakken kafa guda hudu na gani kadai amma na ga gurin da disabled suka yi amfani da shi ya fi dubu sai na gane ba dan disabled din suka yi ba dan kansa suka yi saboda za su iya kai wannan to mu bakaken mutane yan afirka ba ma wa kanmu tanadi na idan mun tsufa ina za ta kasance mana barantana mai na kasa a masan muna da mai nakasa an san da shi to kaga na biyu kenan na uku kuma muna son mu sake fahimtar da mutane larura nan fa riga ta kama mutum fa ba ta da magani wannan maganin na rigakafi shine magani shine magani shine magani idan mutum ya bari aka yi wa 'ya'yansa allurar rigakafi lafiya lau ba zan manta ba ina yaro idan babana ya siyo wa mu mutara aka haifa ni ne na ɗaya a gurin babana a gurin babata ni ne na biyu amma mu mutaran nan idan aka siyo kawa kayan riga sakawa ni sai an siyo mun guda uku nawa ne wannan amma tare za mu kashe da masu ɗaiɗai idan za a yi wa ɗaya daga cikin ƙannena wanka sau ɗaya a rana to ni sai an mun sau biyu in an mun ƙoro an mun sau biyu eh, sai an mun sau uku in ba an mun ƙoro an mun sau biyu a mun da safe a mun da yamma amma ba ka ban haka mun wankan safe karfe ɗaya ko biyu na lalata wanka. dole sai an sake mun karfe biyar na yamma ko shida sai an sake mun saboda tsadar rayuwa ga wanda ya samu nakasa kuma mutum baya sanin wannan nakasa tana da illa sai ta fito a famili family shi. dalili a nan gurin za ka san wahalar da kake wa yaran za ka ga in yara hudu gare ka to kaso uku na rayuwa da abinci da sutura da zuwa makaranta kekenmu na zuwa makaranta kaɗai in za mu sai mun saye shi dubu goma sha biyar sannan a ɗora mu a kai na bakin mutum fa kenan wanda muke yi mu da kanmu masu folio din idan na bature zaka sayo wanda za a dora shi a tura sai ka saye shi naira dubu hamsin sannan ka dora gurgun ka kai shi makaranta to ina mai lafiya ma a najeriya ya san daɗin ilimi bare wanda ya nakasa a ce a kai shi makaranta shi yasa zaka ga 50% mutanenmu sun zama sai dai begas sun zama mabarata amma yanzu mun takura mun takura mun wa kanmu hudu ba masu nakasar wallahi yanzu mabaratan kashi goma sha biyar ne a cikin ɗari dalilai in ka je makarantu firamare za ka gamu idan ka je sakandare za ka gamu in ka je jami'o'i za ka gamu in ka je gurare na aiki za ka gamu hatta aikin likitocin nan muna da su dan me saboda an gane jahilci shi ya sa ma ba a zuwa makaranta kuma in Allah so yadda zaka haɗa mai nakasa a aji da mutum ɗari in Allah da yana cikin na goman farko in ya zama daƙiƙi yana cikin ashirin na biyu <laughs> haka yake ana cewa idan Allah ya rage ka da wata gaba sai ya hore maka wata hatta gidajen rediyo da ina ne a da mai biyan albashi ma na ji labari a bbc me na kasa ne akan wulciya yake yawo shi ne yake biyan salari na gida da na waje yanzu a turai duk wanda ya samu na kasa aka zo ana ɗaukar ma'aikata qualification ɗinka za a fara karɓa na kai wanda kake da nakasa saboda a kare mutuncinka kai mai nakasar a kare addininka a kare yaranka babu mutumin da bai san zafi ba idan ya ga ɗan uwansa na bara ba irin bahaushe kuma a da mun samu matsala kwaya ɗaya wanda suke tura wanda yake da nakasa bara makauta ne da kakanni makauta zai ce ai da san a ah, wannan zai iya ci da kanka yau komai <laughs> shikenan kana yaro karami ana baka sadaka idan ka fara girma an daina kana kawowa gida ana jin daɗi daga baya sai a ce ya san ya yi wayo yana kasha to wanda suke tausayin ka kana dan kankane suna baka sadaka tun da ka girma sun daina ba zan manta ba abin da babana da malami na yake gaya mu. aminu ka je ka yi karatu ka koyi sana'a kaga wanda kuke yawo tare da su suna goyon ka a baya kuna zuwa bol kuna kaza kuna kaza idan suka zama wani abu wallahi in ba sana'a gare ka ba za su kula ka ba to ita ta sa kullum muke fitowa muke wa junan mu fada ni karatu mai wasu abu na ɗaya kenan mm. daga ƙarshe abin da zan gaya wa mutane wanda suke ta kongaba kwan baya na shine mm. shin mu masu nakasa masu foliyo muna aure yes muna yi <laughs> muna haihuwa akalla ba a ƙasar ba yanzu ina da ɗa da na haifa a ciki na na raye ina da ɗa goma wannan na bayan ku yana da ɗa goma sha uku wannan yana da bakwai wannan tana da no ɗaya <laughs> kuma a cikinmu ƙarshe sai in auri mai folio nima mai folio kuma ma'aifi yayan mu ranga ɗan kamar yadda masu larurar x suke aure akwai abin da likitoci suke musu su haifi su kuma babu x ko ba gaskiya ba saboda haka kuma shi yasa a karshe zan sake wata magana a nan kwaya ɗaya kuma za ku yi haƙuri mata kuma ku ji a jikin ku. shi yasa duk mai nakasa a cikinmu mu maza mata marasa na kasa suna auren mu ɗari bisa ɗari tunda yanzu mace ce zaka zo ka ce mata ki rasa wanda zaki aura sai gurgu sai ta ce maka yes abokanta sai mata gori yan uwanta samarinta waye ki rasa kawaye eh, kowa ya faɗa wallahi ta ce sai gurgu kuma ta aura amma wallahi tallahi ɗa namiji <laughs> idan abokinka na farko yawa da ce lalawa ne ga rasa ne zaka aura sai gurguwa shi ke nan ya raba to shi yasa ni nake wa mata nake ganin kirkin kuma ba wai mu nan Kano ba

سلسلة كار To masu sauraro za mu da sa'a nan cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a kasance lafiya. Zuwa gaishe ku abin da kuma ya sauka ke na wannan jiko yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.